بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta alhamis muna 28 ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1400 da arba'in da uku daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da talatin da ɗaya ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a ci gaba da karatunmu na wannan masallaci mai albarka a wannan littafi na fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq ilmanshawi a yau insha ta'ala za mu rufe wannan karatu kamar yadda kowa ya sani sakamakon zuwan wato wata ramadan kuma idan ba manta ba darasin da ya gabata mun cike karshen shafi na 76 wanda yau za mu tashi a farkon shafi na 77 daidai tare da sabon darasi da malam ya masa unwani da cewa la taqsili fi haqqi zawjaki wato kada ki yi baya baya wajen haƙƙin mijinki mana karki tauye wa mijinki haƙƙinsa shine abinda magana take tafi domin alƙasar shine tauye abu to la taqsiri fi haqqi zawjiki kake tauye haƙƙin mijinki kenan ya nuna cewa miji yana da haƙƙi akan matarsa kamar yadda mata take da haƙƙi akan mijinta saboda haka malam ya janyo hankalin uwar gida da amarya da cewa kada ki tauye haƙƙin mijinki malam yace qaddimi haqqi za haqqa zawjiki ala haqqiki wa innahu jannatuki wa naruki ki gabatar da haƙƙin mijinki kuma da naki haƙƙin domin mijin naki shine wutanki shine aljannarki shine wutanki shine aljannarki gabatar da haƙƙinsa akan naki domin shine wutanki shine aljannarki malam yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li hajatin wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don wata bukata tata da ta kawo ta wajen manzan Allah falamma faraga min hajatiha lokacin da annabi ya saurare ta ya gama biya mata bukatar da ta kawo ta fatawa ta kawo ta me yake take bukata ya yayi mata damuwarta ya saurare kukanta kun ga wannan kalmomin da na karanta da irin wannan fassarar to irin su ne abdul jabbar yake mummunan fassara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da larabcin aka ce haja kowa ya san me ake nufi da haja bukata ce amma wace iri a idan ake zuwa da kalmar haja to amma sai ya rashin mutunci ya ce annabi yayi wani abu daban ba abin da ma'anar take nufi kuma abin da yake cewa annabi yayi ba da irin wannan kalmar take zuwa ba da larabci kun gane irin matsalar za ki je ganin likita kina da bukata ne ai kan kina ciwo kamar yadda muke magana yanzu kafa na ciwo a wata bukata ce wata damuwa likita ya saurare ki kuma ya biya miki bukatunki ya duba ki ya baki magunguna a miki allura a ce je ki x-ray je ki scanning je ki kaza irin wannan abu shi ake nufi duk wanda ya fahimci larabci ya san me ake nufi malam yake cewa to lokacin da annabi ya gama biya ma wannan matan bukatunta da ta zo da su kala sai ya ce mata a zati zaujin anti shin kina da aure a wata riwayar a zati ba'al ke mai miji ne kina da miji fahimta mana nan ma a zaujin anti ke kina da miji qalat na'am sai ta ce eh qala sai annabi ya ce mata fa kaifa anti lahu yaya matsayinki yake a wurin mijinki wani irin zama kike yi da shi wani irin mu'amalantarsa kike yi qalat wannan mata sai ta ce ma'aluhu ma'anan ma'aluhu shine bana ƙasa a gwiwa ina iya bakin ƙoƙari na wajen sauke haƙƙinsa a kaina ina masa biyayya kina yi masa da'a ai shine ma'ana malam ya kawo maganar cikin baka ya ce ma aqsiru fi haqqi ko yace ba na tauye sa aka ta ba annabi amsa sai ta ce illa ma a ajizu anhu wallahi sai abin da na gaga ma'ana a matsayinta ta ‘yar adam ajiza ce za ta iya gazawa ƙalatu sai annabi ya ce mata unzuri aina anti minhu ki duba ki ga wani matsayi kike da shi a wurin mijinki kina bashi haƙƙinsa ko kina tauyewa mijin yana murna da ke ne daɗin zama da ke ko kuwa yana damuwa da ke ne sai annabi ya ce fa na tuki wa riki domin mijinki shi ne wutanki ne aljannaki ina so ki gane makomanki a lahira to ki kalli mu'amalarki da mijinki ina fata muna fahimta abinda hadisi yake gaya mana kenan ki na murna da ke yana haba-haba yana jin daɗin zama da ke ne yana cikin farin ciki da annishewa a kasancewarki tare da shi kin samu aljanna domin har Allah da girma da ɗaukaka yana murna da ke yana farin ciki da ke an fahimta Sa'annan kuma idan yana akasin haka ne yana damuwa da ke yana baƙin ciki kullum ya kwana ya tashi da ke da damuwa to fa wuta ne Allah ya tsare mu annabi kai tsaye ba da amsa shine wutanki shine aljannarki abin da ya rage kawai ke ki zaɓo wani ɓangare kike so wutan ne ko ko aljannan ne ta yaya ake ganewa ta hanyar mu'amalantar ki da shi shi yasa kullum nake gaya muku aure ba wasa bane abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa aure duk wanda ya yi rayuwar aure da girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai je ko ina ba zai samu matsala duk lokacin da namiji zai wa mace kuskure girman kai ya hana shi ba ta haƙuri don yana ganin cewa shi babba ne shi shi ne mai gida ya fi ƙarfi to zai shiga wuta dalilin zaluntar wannan mata taka haka ita ma in girman kai ya hana taiwa mijinta laifi ta ba shi haƙuri ta kwantar da kanta ta fata shiga wuta a sakamakon fusataran mijinta wani lokaci ma ke ce mai gaskiya amma saboda ke kin san waye shi kuma kin san me kike nema ba dan shi zaki ba dan Allah da ya ce ki mai da'a kike kawai zaki ba shi hakuri amma ke ce mai gaskiya wannan abubuwan shine ma'aurata suka rasa miji ya gane haka matan nan fa ta yi hakuri da haƙƙinta ne dan taimin da'a ni ya bari in mutunta ra'ayinta da matsayinta mijin nan fa yi hakuri da haƙƙinsa ne dan ya kyautata min mu'amala ba zan kyautata masa nima in gyara amma kowa sai ya hau dokin naki dokin na'isa daga nan sai ku ga cewa aure yana tangal tangal har ya kai inda ya kai Allah ta'ala ya kyauta to annabi ne ya tabbatar da wannan zance kamar yadda ya zo cikin at-targhib na Imam al-Albani hadisi ne ingantacce malam ya yace wa taqulu sayyidata aisha radiyallahu anha ana aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ya ma'asharan nisa ku ji wannan magana nana na aisha ya kamata ku rubuta shi da ruwan zinari an fahimta idan ba za ki rubuta da ruwan zinari ba ki samu irin kalan nan ki goga a jikin wannan maganar nana na aisha ta yadda da kin bude littafin zaki dinga ganin maganar na Aisha Allah ya kara mata yadda matar annabi mahaifiyarki mahaifiyata ta ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron matan duniya ku ji ku ji kowa ya ji ta ce lauta alamna lamna haƙƙi a zuwa da kunna alaikunna da a ce kun san irin haƙƙin mazajenku da ke kanku haƙƙin mazajenku a kanku ta ce la ja'alatul mar'atu min kunna da wallahi mace a cikin ku sai ta rika yin me tamsaha al-ghubara an qadamai zawjiha bi harri wajhiha wata riwaya bi khaddi wajhiha da mace a cikin ku sai ta durkusa ƙasa tana goge ƙurar dake kafar mijinta da kuncin fuskarta saboda haƙƙin mijin nan nata da matsayinsa a kanta inda kun gano matsayin mazajen ba kuma matsayin mazajen bane fa ina so ku gano wani abu fa wato hankalin ku kada ya tsaya akan wai mijin yanzu dukkanmu nan gaba ɗayan mu a duniya aljanna muke nema aljannan nan annabi ya ce akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba jin labari ba zuciya ba taba tunani ba ita muke nema mu shiga idan aka zo aka ce ga wani abu na tashin hankali ya faru kowa guduwa zai yi, saboda baya so ya mutu amma mun yadda cewa da za mu mutu mu wuce aljanna duk mun yadda mu mutu saboda matsayin aljanna. haka ne ko ba haka bane to aljanna nan duk ni'imomin da Allah ya tanada a ciki sai ya ce miki ga wani makulli na shiga aljanna shine wannan mijin da Allah ya baki yi masa biyayya kawai ki masa ɗa'a kawai ki shige to sai wasu su kasa mutum ɗaya. abokina malam mansur yake cewa ba a ce ki nemi aljanna a wurin mazaje da yawa ba mutum ɗaya aka ce ki mai da'a mijinki kawai ki shiga aljanna amma kin kasa kun ga ashe in ana yin da'an ana zaman auren ba mijin ya kamata a kalla ba ki daga kallon aljannan ne ce kina yi ne don samun wancan gidan kuma na faɗa muku cewa wallahi dukkan wani ni'ima da za ku ji an ambata na horin A. da Allah ya ambata ya tanadar wa maza a aljanna da irin ni'imominsu ya ishe ki darajar wannan matar kawai annabi ya ce da za ta leko duniya da sai rana ta dishe hasken rana zai dishe fa ranan nan zai zama kamar yanzu cikin tsakar rana an kunna fitila haka za ta zama haskenta ya dishe hasken rana ɗan kwalin da yake kyanta ya fi duniya da abin da ke cikin duniya mata aljanna ce matan waye matan mijinki ne akwai wanda in ta tofa miyanta a ruwan tekun duniya sai ya zama ruwan daɗi miyanki in kika tofar yanzu sai an toshe hanci amma wannan mata da irin ni'imomin da Allah ya yi mata duk wai saboda mijinki sai aka ce wallahi in kika shiga aljanna ita bai wai kici domin ita ba ta abin da kika yi ba yanzu ke kin zo nan ibada kike yi ita hudul in tana ina tana cin aljanna ta san zuwa nan gurin ba kin haifi yaya kin haifu limamai malamai likitoci alai shiwagabanni duk ya kika haifa kin yi naƙuda kin yi wahalar ciki ita duk ta yi ba kuma sai kika samu mijin kina shiga wallahi shikenan wannan siffan nata ke kuma naki ninkin ba ninkin ne ka kiganci haka a duniya ne ki haka ai ke an halicce ki ne yanayin zaman duniya amma kina zuwa lahira an fahimta akan ce wai za a yi panel beating ɗinki a ba panel beating za a yi na panel beating ai ya zama an yi cuwa-cuwa ke an gyara an yi markwada-markwada ne sake halitta ki za a yi Allah ce inna an sha'ana da yi ma'anar insha sake aza halitta ne za a sake halitta ki ne in an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkaran turban tiraba. haka za a yi miji ba ninkin ba ninkin din nasu kina kallon fuskar ko jikin matar aljanna ya ce za ta yi ado sama da kaya saba'in a jikinta kayan ado amma kina hango argon jikinta yana yawo ta bayan wannan kayan adon nata saboda tsabar kyau to ke yin kika shiga aljanna ya kenan kuma ita ce bai warki ina fata kuna fahimta kuma tsakaninki da wannan matsayin fa ba wani abu bane kawai shine a'a ga mijin kawai ki mutu ki samu wannan daraja amma wata ta gwammace wallahi ta salwantar da shi saboda ita duniyar take kallo ya za a ce duniya raina a bata mun kamar ni a ce mijina sai ya mun kishiya kamar ni a ce ni ya bata mun barama ba kamar ni a ce an zalunce ni mata ai sai ce mun na zama solo biyo ko na zama kaza ko wallahi ni ma sai na raba shi din ne autan maza Ɗaya kaza kaza za a ta faɗin maganganu sai ta ga duniyar take kallo ita ba ta kallon lahirar da matsayin da makomar kwanjini ku yi haƙuri ku daina kallon duniya ku kalli lahira ku zamanto kuna bayan ƙasa ne ƙafafunku kuna takawa amma zuciyar kuna can sama tana aljanna ki haƙuri da cutarwar mijinki duk matar da ta yi haƙuri wallahi sai ta ci nasara mazaje na sani wasu a cikinmu duka suna ne kamar yadda matan ma haka ne akwai wanda halin sun aka faɗa miki zaki mamaki a ce nan da yake wannan halin a gida da iyalinsa rashin mutunci ko kaza amma ba wanda yake perfect babu ɗari bisa ɗari amma kowa da irin ajizancinsa da rauninsa ina fata muna fahimta amma ki yi haƙuri da haƙuri shi ke dafa dutse ya sha romansa idan kika yi hakuri baki ci nasara ba to kin yi dan kadan ne ina fata muna fahimta zai je ya gama duk abin da zai miki na wulakanci da rashin mutuncin kuma ki haƙurin kuma ki rika masa addu'a wallahi sai ya dawo ribar kuma tana kan ki ne sai Allah ya fahimtar da shi ya ganar da shi ya zo ya zauna yana baki haƙuri ki mamaki ki ce wane ne wannan wallahi wani haggwiwansa sai ya zurkusa yana ba ki abu miji ne fa ya samu matar ta irin tsirka mata duka tana kuka daidai lokacin da take kukan nan wallahi sai ga kallama kawai Allah ya turo mai sallaman waye mai sallaman iyayenta ne suka zo gidan sun kawo ziyara ziyarar barzaka ai duk yanda hankalinsa ya dubu sai ya tashi ya san ba a kira su ba ya gama musguna mata sai ga iyayenta sun yi sallama shikenan lafiya suka ganta tana kuka da kuke tsammanin za ta fada shi me yake tsammanin za ta fada wa iyayenta a kunnensa ya ji tana cewa da ya kauki a wurin gashi yana kallon su ana musu sannu da zuwa Ta ce wallahi dama tunaninku nake na shaku in gan kuri yake kuka yanzu gashi na gode Allah ya kamu suka ce kekin cika raki to ba gashi ba mun zo shikenan sai suka biya mu abun Allah ya kauda hankalinsu su gane kukan fa daban dan kukan bakin ciki fa daban yake da kukan babarin ciki ba na taba gaya musu ku je ku binciki likitoci za su gaya muku ba ku sani ba hawaye da kuke ganin sa yana zuba kala kala ne hawayen farin ciki daban da hawan hawayen bakin ciki in kika dan hawaye tsatsin su ma daban-daban ne wallahi hawayen farin ciki akwai mai zafi akwai mai sanyi kowanne kalan shi daban Allah ne mai halittar dan adam a haka ka runguma juna mijin ya tashi biwa a sanye ya fita ya je nemo abin sha da abinci da girmama baki sun zo haka aka yi aka yi musu 'yan nasihohi aka tashi aka tafi yana dawowa wallahi gwiwarsa yana ba ta haƙuri ta rufa masa asiri ya ce shi ne azzalimi ya zalunce ta ta ya haƙuri ta yafe masa domin tana faɗin cewa ya bige ta tana da yayin da za su zo su fi shan duka ko iyayen shi sa duk abin da zai faru tsakaninki da mijinki ki binne abinki a ɗaki daga ke sai shi ku gyara matsalar ku kada ki saurin gaya wa iyayenki domin za ku shirya da shi a gida amma iyayenki na kallonsa da bakin wannan abu har tsawon shekaru suna kallonsa da baki ke kuma kina son mijinki matsalar da bata kai ta kawo ba kuma gance ta tsakanin ku duba ku ga abin da Nana Aisha take gaya mana magana ce mai tsada to saboda haka haƙƙin miji ba ƙaramin haƙƙi bane irin wannan karatattukan su ya kamata 'yan matan mu su sani kafin su je gidan aure mazajen ma sani domin auren ba wai bane ba fashion bane ne, nima na ya aure wancan ni ma yi ni bari in yi aure malam yake cewa a asma binti Yazidin ansariya asma binti yazid mutuniyar madina ta zo Allah ya kara mata yadda ilan nabi sallallahu alaihi wasallama faƙalar sai ta ce bi abi wa ummi uwata da ubana su zama fansa a gare ka ya annabin Allah wa inni wafidatun nisa'i ilaika ni din nan fa ya annabi da kake gani ni yar aike ce wakiliyar mata ce zuwa gare ka kamar yanzu da ake cewa women leader to ita ce women leader an turo ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta bada sabo za ta bada sabo an fahimta mai ta ce ma annabi muryan mata yan uwanta ta ce inna Allah ba'athaka bil haqqi ila ar-rijali wan nisa Allah ya aiko ka da gaskiya ne zuwa ga maza da mata ba cewa akai kai annabin maza bane kadai ko annabin mata fa amanna bika mun yi imani da kai ya annabi wa bi ilahika allazi arsalaka mun yi imani da Allah da ya aiko ka wa inna shirin nisa mu mata gaba ɗayanmu ta tace mahsuratun maqsuratun mu an kange mu an takaita mu a gida ba ma fita duk wasu abubuwa na alheri mu an ban a baya ƙawa'idu buyutikum mu muke zama a gidajen ku muke kula da matan da yayan da sauran al'amuran ku a gida wa mafdi shahawatukum mu ne inda kuke komawa wajen biyan bukatunku na sha'awa idan namiji na bukatan mace wurin matarsa zai je tana gida an fahimta shine ma'anan wa mufbi shahawatukum wa hamilati auladikum mu ke daukan cikin yayanku inji nana asma'u bintu yazid sannan ta ce wa innakum ma'ashara rijal kuma ku maza fuddiltum alaina bil jumu'ati wal jama'at an fifita ku akan mu da zuwa halartar sallar juma'a da zuwa halartar sallar jami'i a masallaci dan wayannan duk falaloli ne da daraja wa iyadatil marid zuwa gaida mara lafiya ku samo lada mai yawan gaske in kun je gaida mara lafiya wa shuhudul janaizi da halartar jana'ida mu kuma ba ma zuwa wal hajji da zuwa aikin hajji ba'ad hajji bayan wani aikin haji kaga mutum ya je aikin haji so goma sha ba adadi maza ku ta zuwa yau wannan kun je wata shekaran ma kun je wa afdalu min zalika mafi falala ma akan wannan duk abin da na faɗa ya annabin Allah shine aljihadu fi sabilillah kuna zuwa jihadi dan Allah wanda ya tattara duk wa'annan abubuwan gabaki da jihadi falalarsa ba a kwatanta shi da komai shahidi yana da waɗansu darajoji guda biyar Allah na gafarta masa daga jininsa na farko da ya dugo in yankansa aka yi in saransa aka yi ba jini na fita ba jini na fitowa ana gafarta mai zinubin shi tun kafin jinin ma ya taɓa ƙasa sannan a nuna masa gidansa a cikin aljanna kun gani sa'an nan kuma a bashi ceto na ainihin wato danginsa mutum saba'in a familinsa sannan a shi mata hurin ini irin wannan matar da na faɗa muku ɗazu guda saba'in da biyu sannan kuma ya aminta daga firgici da tashin hankali da duk wani tambayoyi da za a cikin kabari ya riga ya tsira kawai shi kuma yana kwance shiraye ne wala ta saban da qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun mai shahada kenan fa kuma shine second class ko ince third class a aljanna an fahimta daga annabawa siddiqai shahidi matsayin aljanna fa kenan to me irin wannan matsayin har an tabbai annabi ma aka ce sahabbai suke ce masa wai menene matsayin shahidi a cikin ayyuka annabi ya ce ba za ku iya ba na an faɗa muku suka sake tambaya sahabbai ya ce ba za ku iya ba suka sake tambaya ya ce ba za ku iya ba in kina so ki samu matsayin mai shahada ba za ki iya ba ke ba shahadan kike ba amma ki samu matsayin irin nasa da aikin da ki wani aikin da zaki samu matsayin sa annabi ce ba za ki iya ba ce amma tun da kun tambaya matsayin sa shine daga ran da mai shahada ya fita ya bar gida mai mai mai jihadi ya tafi ya bar gida ya tafi jihadi yau karfe ya ya bar gida yau 28 ga watan sha'ban sai ki tashi ki kama azumi an fahimta kuma ki dinga kiyamun laili kina sallah da yininki da daranki duka sallah kike kuma kina azumi sai dai ki buɗe baki ki yi sahur kullun aikin ki kenan azumi qiyamul layl qiyamun nahari ba za ki daina ba har sai ran da ya dawo ko wata nawa yake kina nan kina wannan aikin to sannan za ki samu matsayi irin nashi akwai wanda zai iya kisa annabi ya ce ba za a iya ba ina so ku gane matsayinsa to karki mamaki da nana asma'u take cewa uwa uba an ba ku wannan darajar ta jihadi kuna zuwa jihadi fi sabilillah sai ta tambaya yanzu ga sakon Famanu nusharikukum fil ajri ya rasulullah yanzu dan Allah mu ba za a ba mu lada irin naku ba mu zama mun raba ladan mu ma mu samu tunda mu muke tsare muku gida mu muke haifan muku yaya mu muke muku kaza da kaza فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يكي تشوى إعلمي من خلفك كوما كسند جماعة لكي وكلتو kike wakiltar su suka wakilto ki je ki gaya musu sako cewa anna husnul tabaddul ihdakunna li zawjiha kyakkyawan zama da mu'amalantar abokin zama mijinki ki zaman aure da shi mai dadi annabi ya ce wa talabiha mardatihi da neman yardan mijin a gidan auren kina neman me zaki mijin ke da ke wattiba'iha muwafaqatuhu da neman muwafaqarsa a komai me zaki mijin ke da ke annabi ya ce ya adilu zalika kulluhu yayi daidai da duk wannan aikin da maza suke gaba daidai da wannan aikin wannan fi sauki shi fa wancan da namijin ake magana duk kai wahala a cikin shi ya fita zuwa masallacin ne zuwa zana'idan ne zuwa juma'an ne zuwa kaza duk sai ya wahala ce a cikin ɗakin ki a cikin sanyi na AC ko fanka ya zo ki mai murmushi sannan da zuwa ki ashi kasta ki goge masa kawo ruwa zauna yana zaune kina dan shashare mai gumunsa yi mai abin da yake so dan wake yake so kin masa yana son ruwa ne kin kawo masa bai san kaza kin bari zai da cikin farin ciki a gidansa shi kenan fa duk wannan abin kin same shi kamar mutanen maka da madina ne maka aje a tawafi ai umara ai kaza ai yi. amma dan madina da ya tashi ya je masallacin kuba ya raka a biyu nan, ya samu ladan umara ina fata kuna fahimtar abin kuma wanda yake faɗin wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ne da adalcin sa yake faɗin wannan yace a faɗa yanzu ɗaya ku sai ta kasa yin wannan ga mijinta sai ta kasa wata za ta ce malam baka gane ba ne ne eh, ba zan gane ba ba zan gane ba inda yawan ne ai ba a samun fajirai guda biyu a lokaci da ya zama shi ne azzalimi ke ki zama ke wacce aka zalunta ki tafi a haka ya fi kan ki zama ke azzalima ce shi aka zalunta ko kuma dukkan ku zama azzaliman duka to waye zai zai gaban wani a ce yana neman haƙƙin wani matsalar da ake ciki kenan <laughs> ke yanzu kin yi karatu kin karanci wannan karatun mutunki yanzu ya ga canji daga yau ga azumi za a shiga ga canji ki daukan maran ki cewa wannan watan da za a shiga ita ce ta tahawul har azumi ya kare mijinki ba zai ga baki a tare da ke ba sai dai farin ciki kuma daga nan ki daura kenan ba bayan azumin zaki kina bane ki gani kuma ki roki Allah Allah zai taimake ki ya zama da'anki ga mijinki zaman aurenki shine hanyar da zaki samu aljanna annabi yayi addu'a mala'ika yayi addu'a annabi yace amin na turmusa hancin mutum a wuta wanda ya azumi ya kama ba tare da ya abin za a gafarta masa iyayenki ne ba abokanan zamanki ne wane ne kyautata musu makota ne kunu za ki yi kai masallaci lamurje ne dabino ne ko ma menene duk wani abin da kika sani kan cewa mata akwai ayyuka da yawa wanda ba sai da kuɗi ake yin su ba kuma za ki samu aljanna yanzu ba karatu muke a nan ba yanzu sai ki ce yanzu duk inda ake karatun mata da tafsiri ke kin dauki nauyin zaki rika gyara ka kalman mata a kofar masallaci ki jera su kowanne daidai wa leda a gansu cikin tsari ba tare da sun hargitse sun ya mutse ba wannan aikin kike fata Allah ya gafarta miki a cikin watan azumi kin yi fi sabilillahi wallahi sai kiga abin Allah zai miki me wahalar shi a cikin kace naira daya misali ne nake ba ku kun gani mata na zama su zauna saka-saka zan rika daidaita sahunsu zan rika gyaggyarawa ina fata an fahimta wannan azumin daga cikin abin da zan yi ga wani hanya da na hango da zan samu lada shine ina sai da safa naira tsari in na je aban asari naira tamanin 'yan gwanjo misali nike ma da fa 'yan bawa na san kudin ba ne ta ce to zan siyo safa guda ɗari ko ɗari zan rabar wa duk matan da suke zuwa tafsiri kyauta fi sabi da mutum ɗari a cikin su su dinga sa safa mai kyau saboda a daina ganin safa da kyamara a saurara <laughs> yanzu wannan lada ne ko ba lada ba ne aikin lada ne Ko gani ba zan ce ba zan ce niƙabi ba saboda niƙabi yana da tsada in shi ce za ki ta yi niƙabi to za ki kashe kuɗi mai yawa ko da irin mai arhan nan shi kuma ba mai kyau ba ne ba za ki ji daɗin shi ba ma za ka ba da kyauta ka ba da mai kyau in kina son niƙabi mai kyau mafi karanci dubu biyar kin gani mafi karanci kenan amma dubu takwas ne dubu tara dubu goma haka ƙabi yake mai kyau ta amma safan nan ai ba wani abu ta jama. ya bar ku jin gaya muku idan ma sabuwa ce dan sabuwa ta ma fi a akan gwanjo sai ki ce bari rabar da safa ko da ba ki ce kowa zai samu ba amma sai ki ce to yau zan zo masallaci karfe kaza da wuri zan zo duk mutum ɗarin farko ko hamsin ko ashirin na farko da suka fara zuwa su zan ba fara sai ki babba ko shi kenan fi lai daga wata baiwar Allah za su miki addu'a za su ji daɗi na sha faɗa muku wannan misalin za ki je shagon anguwanku inda ake sai da kayayyaki ki tambaye mai shago ya baki list ɗin waɗanda yake bi bashi ya baki list ɗin waɗanda yake bi bashi ba ki sha mamaki wata magi ta karɓa wata gishiri wata siga kan fahimta wata sabulun wanki ko omo na wanke-wanke ga sunan ana bin su bashi burjik malam tsakaninka da Allah duka nawa ne bashin da ake kake bin mutane gaba ɗaya yana bin bashin mutane naira dubu ashirin ne to ga dubu ashirin tsakaninka da Allah amana ka gaya musu duk an yafe musu wata baiwar Allah ya soke a gabanki kin bashi dubu ashirin wallahi su zo su kuka ba san wanda ya biya ba su miki addu'a ki ga abin da Allah ta'ala zai yi kuma amma mun muna kallon wani aiki ne babba wani kaza sai mun yi kaza in mun yi abinda kowa ya gani ba to kaman bai yi bane Allah ya shirye da mu wannan dama ce kullum ina gaya mana wallahi duk da Allah ya sa kika afakki ko kika waye gari kika ganki yau aka ce ɗaya ga Ramadan to Allah ya baki duk duniya an baki sani ba amma sai kiga ta zo ta wuce ba abin da muka yi karatun ƙur'anin nan bayi ake ba wanda suke sauka so sittin, ko so 30 ko so 20 mu yi mana mu kwatanta mu ma mu gani a dole sai mun yi irin su ba amma mu yi kama da su to saboda haka yake bata wannan ya ce ci ga yawa waɗannan mata duk wanda sai zauna da mijinta lafiya kyakkyawan zama da shi wallahi duka yayi dike da duk wancan abubuwan da mazan suke har da jihadin shine babban jihadin shine abin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa malam yace wa tuwfiyat imra'atun wata mata ta rasu da ta rasu majalasa zawjuha ala qabriha sai mijinta ya zauna akan kabarinta ya biki yana kuka buka'an shadidan kuka mai tsanani akan kabarin matarsa falkaffa haulahu nas mutane suka kewaye shi yamsahuna dumu'ahu almutalahiqa suna share masa hawayen da wani ke bin wani shine mutalahiqa wannan na bin wannan wannan na bin wannan suna share masa wannan hawaye qala ba'da al-iltaqaba anfasahu sai ya faɗa musu bayan ya ja numfashi yace wa dafat dumu'uhu kuma bayan jinin ya buya wato hawayen ya bushe sai ce ayyuhan nas ya ku mutane ana an imra'ati radin wannan kalmar abin da ke dadi da ma ke ce mijinki zai faɗi wannan abinci ta ce ce wallahi na yadda da matata duk matar da ta mutu mijinta ya yadda da ita inji annabi ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhala fil janna haka annabi yace duk matar da ta mutu mijinta ya yadda da ita ta mutu ta shiga aljanna ba maganan wai za ta shiga bane a ita ai aljanna ce kawai Allah ya azurta mu da aljanna ku zaman to masu da'a da biyayya kuma za ku gane zafin hakan idan kuka zauna ko kuka ga wanda haka ya faru da shi bana nan ina makaranta wani aboki na matarsa ta rasu amma abin da ya faru sai da na ji labari ina madina da kyar aka ɗauke shi akan kabarinta kuma har yau bai samu mata irin wannan matan ba ya yi aure daban-daban akwai wanda ya ma ba daɗe ba dole auren ya mutu aka kuma wani haka dai saboda kyakkyawan zama da ya yi da wannan mata kun gani saboda ka a gidajen aure babu wani abin da yake riba wallahi da ya wuce da'a da miji wannan fa shine rabin addinin da ake cewa mace ta samu ko miji ya samu in ya aure sauran kuma ya ji tsoron Allah kullum nakan ba da misali da ni kaina lokacin da Allah ya wa iyayena rasuwa haka na haƙura ne na danna kukana ko hawaye ban yi ba wallahi kuma na rasa ta ina hawayen yake zuwa amma lokacin da Allah ya dauke yan ran yayata tana nan da malama tare suke hatsari a wannan lokacin ban taba mantawa da menene ya faru nayi kukan da ban taba yin shi bane a rayuwata kuma sai na samu kwanciyar hankali sai ne fa sa ni kukan shine yadda na ga mijinta na kuka akan kabarinta da maganganun da ya faɗa da hannuna muka saka shi a kabari yana gurin yake faɗin waɗannan abubuwan to kukan murna nake yi ne ko ko kukan bakin cikin rabuwa da ita ina fata kuna fahimta wato idan aka ce yau kin mutu mijinki har ga halin da ya shiga wallahi sai kin riga kin samu aljanna ina fata kuna fahimta kwanan nan in za ku tuna wasu a cikin ku sun je muhadarin Profesa Mansur ya ba da labarin wani a nan unguwar rimin ba shi ne ya ba da labari ba dr muhammad baba a sudani ya ba da labarin makocin masallaci a nan yakubu avenue ya ce matarsa ta rasu ya je ya masa ta'aziyya dattijo ne yana ganin sa ya zo ya ce malam ya kama masa mai ce malam an mun mutuwa haka yake gaya masa malam an mun mutuwa har yanzu ba a rasa mata na alkhairi ya ce an mun mutuwa yaron yaron sana wurin matashi ne yaron ya kama kuka kawai tashi ba gurin shi Muhammad Baba ya ce wallahi ya dauka dan matan ne wannan saurayin ya kai shekara 20 da wani abu ashe ba dan ta bane dan kishiyar ne tun yana karami ta dauke shi ta rike shi mai tafiya uban shi mijin kenan yake cewa malam matan nan duk abin da na Khadija ta yi da manzon Allah a zaman ta ba abin da ka rage akan mu'amala ta da ita yace haka zan fita sai ta aiko a kira ni wai nayi mantuwa sai in ce ta ba yara sakon abin da na manta sai ta ce a wannan fi karfin yara sai na dawo za ta dauki kuɗi mai yawa ta samun a aljihu na ma ta ce ka tafi da shi ɗaya gidan domin suna bukata a nan yanzu mata yanzu wallahi ba za su taɓa baka naira ɗayansu ba saboda za ka je ka kai wani gida ‘ya'yan da suka haifa da cikinsu ba ba za su ci da su ba saboda ai kana da wani gida sai ka zo ka ci da naka yaya abinda ya sa nike hada muku wannan shi ne galibi galibin abinda mata suke a gidajen auren su kenan kaɗan ne ake samu ai ne duka babu ba cikin goma da wuya a samu guda takwas eh, da wuya ke a samu biyu nike so in ce gaba ɗaya takwas ɗin nan kansu suka sani har ma kan nasu suna zalunta kansu su zalunci 'ya'yan da suka haifa mace ce za ka samu tana aiki tana ɗaukan albashi da yawan gaske wani ma albashinta ya fi namijinta wata amma nan brush ko makilin in ya ƙare ko sabulu wallahi ba za ta siya ba da ita da yayanta sai mijin nan ya zo ya siya saboda kawai ai yana da wani gida yana can suna jin daɗi da waccan matan tunaninta kenan wani abokinmu ya yi aure abokin aikinmu ofis ɗinmu ɗaya da shi a lokacin korona, muka yi ta murna abokin aikinmu ya auri abokiyar aikinmu da ofis ɗin murna wallahi auren nan bar inda ne saboda tana ɗaukan albashin da yake ɗauka kuma in kuka ji menene ya haɗa abin wallahi za ku sha mamaki shi ku gane yadda ake mu'amalanta aure ya wuce da kuke tsammani a yau in kin mallaki duniyan nan mijinki fa mijinki ne kawai yawa ki mallaka masa komai in zaki amma ba zaki iya ba to san da bukatan taimako ya taso yana bukatan taimako taimake shi karki waiwaye wani abu kai duk wanda aka taimake shi ya san an taimake shi ba sai kin ce wai na baka kyauta ba ko kaza akalla ya san aikin masa ko da aro kika ba shi dai ya ji cewa kin ba shi ne ba tare da tsaugama ba ba tare da alfahari ko fariya ba to saboda haka wannan mutum da kansa yake faɗin an masa rasuwa saboda wannan halin wannan mata ku duba ku gani halin da mata suke ciki shi kuma yake ba da labarin abokanan karatunsu a malaysia shi ɗaya na madinan ma da suka tafi malaysia tare shi wannan na san shi matarsa ta musu yake murna yana kuka ɗan kukan shi shi murnar shi ta kuka yayi me yasa ka daina kuka yace kuka yake saboda an ce amma mutum mamaci kuka ana mai azaba dan ai mata azaba nake kuka saboda mummunan zama shi kuma ɗayan addu'a yake a fili bata mutu ba da ranta amma yana cewa Allah ya tsine mata Allah ya kashe ta ba dama ya sake ta kuma yana mata muguwar addu'a a ce matar da za zama uwar ƴaƴanka kuke haihu tare amma kuma kake mata wannan addu'a ko sai ai bala'in ya kai bala'i to wannan mutum ba a gama magana ba yace wannan mata ku sani na yadda da ita in ji shi yace wa as'alullaha lahal firdaus al'ala kuma ina roƙon mata Allah ya ba ta firdausi madaukakiya sai yace fa wallahi na rantsi da Allah la azkuru yawman منذ تزوجتها annaha namat qabli wallahi tunda na aureta, ta bazan iya tuna wata ranar da sai bacci kafin in yi bacci ba bazan iya tuna wannan ranar ba mana tana lallashin sa ne sai shi yayi bacci sannan ta bacci ban taba tuna wai yau gashi ran da ta yi bacci ba ni kafin in yi bacci an fahimta sannan ausa hawat ko ausa hautu qabla an qabla istiqaziha ko kuma a ce ni na farka kafin ta farka ita ce ta karshen bacci kuma ita ce farkon tashi kafin in tashi har ta tashi kai duk abin da ya kamata a ce ta yi ruwan wanka ne za ta samu a za ta gyara min abinci ne ta dafa abincin da zan karya an fita ko menene duk sanda zan farka ta riga ne tashi sannan ba za ta yi bacci ba sai na yi bacci ina fata muna fahimta sannan ya ce wa kanat mura'i hati. wallahi tana jin kanshi na ina tahowa tana gane alamun gane nan lokaci yayi da zan shigo gida na taho da ta ji na fa bayt baba baiti baiti ta buke min kofar gida qabl an aqra'ahu tun na in zo in kwankwasa sai ta ji da ta ji za ta buɗe kofa ta san mijinta ya taho ba ta zo yana kwankwan ba waye sai ka rika cewa ni ne wani yana ce mun malam na ƙi jinin in buga gida a ce mun waye ni da gidana malam na ce to za ka yi <laughs> a gani na ɗan ba su kariya mana na ɗan ba ku kariya na ce to ai ka san yanzu babu tsaro ne shi za tana ɗan jin tsoro kar ta buɗe tsoba kuma ya zama kaza Nan mata uzuri mana ya ci haba mala matan nan fa haka za ka ji na buɗe na shigo da mota ta kuma ta san ni ne mai fakin kuma har sai na zo na buga kofa nan waye sai na shiru ni kuma alanto mai zance to ka gan ka ba da kariya can nan kuma to me zaka ce yace wa ma da khaltul baita yawman yadda ban taba shiga wani gida ba ban taba shiga gida ba a ce ga wata rana na shiga gida illa shamamtu bihi ra'ihatal miski ba ce na ji kanshin almiski a wannan gida awil bakuri ko kuma turaren wuta kanshi gidan kullun da sanda na shigo gida wata yanka shiga gidanta tsami yake saboda mai wanki da wance-wance da kaza da kaza duk sun taru wallahi malam ina mamaki wallahi na kan yi mamakin wasu mata tsakani da Allah wasu gidaje ko kai Allah da ya kyauta kawai ni na kan faɗi kawai rashin sanin menene mas'uliyar da take kan mutum duk yana haifar da wannan sannan jahilci yana jagoranta shi ma akwai gidan da zaka je abu na farko da zaka ci karo da shi shine bola inda ake zuba bola ka'ida ba a zuba bola a kofar gida inda za a shiga sannan a wannan bolan ba za ki rasa wani abin da zai ta miki da hankali ba wallahi shine always ga jini a jikin shi ko pampas na yara da bayan gida a jikin shi an yar auren kawai shi me wannan yake nunawa akwai gidan da na je wallahi wannan gidan ina zuwa jini na gani an yanka kaji an fahimta ban mantawa lokacin sallah ne an yanka kaji an bar jinin ba a wanke ba gashi ya bushe ya daskare ya yi komai kina zuwa shi zaki fara gani wannan jina kofar gida ba ku ga irin wannan musiba ya za a yi wai miji ya ji daɗin zama a irin wannan gidan ita kanta matar ya za a ta ji daɗin zama eh wannan gidan inda za a auna 'yan gidan sai wuya a rasa su da cuta wallahi ta gaya muku wannan da gaskiya da zuciya ta ɗaya eh, nake gaya muku wannan abubuwa to wannan fa bai taɓa shiga gidan ba da ƙanshi sannan ya ce wa masu altuha shay'an min ta'amin aw ghairihi ce ban taɓa tambayan wani abu na abinci ba in buƙaci ina son cin dan wake ina son in ci waina ina so in ci kaza abinci kenan ko aw ghairihi ko wani abin da ba abinci ba misali ko da buƙatan kanta ne a karan kanta yace illa tafannanat fi ijadatihi li irda'i face sai ta kware kai salo salo wajen samar da abin da nake so don ta yarda da ni ina sha'awan cin tuwo wani irin tuwo kake so a maka na masara kai Na shinkafa tuwon acca tuwon kaza jiya ne ma kowace ne shekarun jiya ne yake ce mun ai baka san wani abu ba ni dai gaskiya saratan ban sani ba ban sani ba kuma ko na taba ci a gidana ban sani ba wai ana yin tuwon hukumin dariya fa da akwai abubuwa da za zaka kamar mutum ya sani wala ban sani ba ni da gaskiya li awwal marra naji cewa wai ana yin tuwon tuwon kuskus wa kuma aka maka shi yace wallahi shi dai abin da ka faɗa mun cewa yana riƙe ciki ne ma'ana sai ke ta shan ruwa kawai nace kuskus din yace wallahi aka maka tuwon shi kaza kaza ban taba ji ba ban san ana tuwon kuskus ba ake ana mix ne ok to kun ga misali ne yasa na shigo wannan abin ya faɗo min duka shekaran ji ake gaya ba sani ba ta ko an taɓa min na ci ban sani ba ta ko ba taɓa min ba ban sani ba mu muna cikin yan ajin da ba a bincike wannan irin abinci ne ko kaza in dai ba ya bayyana a fili wani sabon abu bane kai dama tuwo ka saba cin tuwo in ka in ya zo da wani kala ba gani amma za ka yi ba sai ka ɗauka ma datsa ne aka maka kawai kila <laughs> to kun gani so ya ce za ta yi ta kun gani masara a sarrafa ta a yi fatanta a yi tuwo a yi kaza abubuwa da yawa shinkafa a sarrafa ta a yi kaza a yi kaza shinkafan ma a yi ta akwai fried akwai wacece akwai jalof akwai arabian nan da ake ce mata abin nan mai ake ce mata subhanallah eh, burmi ake ce mata ga sunan kala-kala wallahi hamma mamaki muke muna saudiya abin shinkafa kawai tana da kalan dafawa wajen kala shida kuma shinkafar ce fa an mata girki iri kaza iri kaza girki iri kaza iri kaza ga sunan kala-kala saboda haka banda me ok banda tuwon ma ana yan bulɗin ku hey masha Allah wato abun ko fikira ne fa da dan wani tunani ya eh, bari ba ku satan ansa kun san cewa duk abin da ba kisa zai yi ba abinci ne a asalinsa to duk yadda kika sarrafa shi zai zama wani abu ne mai kyau ina fata ana fahimta akwai lokacin da kaina ne wani abu sai daga baya ma na zo na ga ashe ana yin shi wallahi ni ba wanda ya taba gaya mu wannan kuma ya faru ne a madina an fahimta kawai sai na tashi na ga kan bari yi kaza biredi ne busasshe na ya bushe ban ci ba da ya bushe na kai wannan ba zuwa sai na mai da shi gari Allah kawai na kwaba shi na sashi a wani a jikin kwai da wani abubuwa haka wallahi sai ba da wani abu malam na ce kai abin fa ashe kawai duk dabara ce fa Allah haka nace nace kai to ni dai na san ba kashe ni zai ba kuma da nayi kuma sai na ji ai kawai ya bada ma'ana wallahi na ga muku asali biredi ne aka tashi da kaza aka yi kaza sai kaza har shi wannan yan bollin da ake ai tunani ne kawai a dan yi kaza a dan mai da kaza kawai shikenan fa kawai sai ba da wani abu to mace ta zama kwararra wajen kullun ya za a yi ta samar wa mijinta sabon abu kun gani bari mu karasa wannan karatu malam yace face matan nan ta kwaye wajen yardar da ni sai ce wa ma saqatat aini alaiha illa ra'aituha kama uhibbu yace ido na bai taba hawa kanta bane sauka a kanta Mana in kalli matattawa face na ganta yadda nake so dan ganta yadda nake so in ganta cikin tsafta da kyau da ado da komai annabi da aka tambaye shi wace ce mace yar aljanna sai ce allati tasurruhu idza nazar ita ce wacce take karanta ran mijinta in ya kalle ta wato ti'uhu idza amar yana tana mai da'a in ya bata umarni wala tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi ba ta saba masa akan kanta wannan fa ita ce mace ya aljanna ita wahalar a ciki ta kuke nema a duniya mata Allah ta'ala ya shirye da mu muna fata Allah madaukin sarki ya yafe mana amma ladan abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukin sarki ya yafe mana wa subhanakallahu allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah